ne da gwargwadon yadda yake don haka babu ibadar da ka ji Allah madaukakin sarki ya bambanta mutane amma da aka zo wajen mu'amala sai ce liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah sai ce la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra dan Allah ya nuna maka wannan mu'amala ce abin da wane ya siya wane ba zai iya siya ba to za ka ga ko a wannan babin masu kwaikwayo suna shan wahala yanzu ga sallah ta kusa ba ka da halin kai matar ka zanin sallah ko haƙuri kakka ta. don ba zunubi kai ba ko haƙuri kakka ta ko bayani kakka yi ka zaunar da ita ka ce to bai wa Allah dan me kar kai bayani kar ka ta haƙuri a to laifi kai alkawari kai baka cika ba ko kawai shikenan sai a shiru kawai gari ya waye ba abincin sallah kenan ina wanda aka saba ci a aika ji a sayo koko da dan wake da kosai a ci kawai shikenan a yi ranar sallah ba za ta ci ba ito shikenan shi cikin ya san ranar sallah ne ko ba ranar sallah kariya ne kawai saboda haka ku kiyaye wajen abin da ya shafi mu'amala ko kowane dan adam ya rayu yadda yake duk dan adam din da ya ko da ya matsa ya rayu kasa ko sama da yadda rayu za ku ga ya wahala abin da yanzu yake wahalar da mutane ke yanzu wani yana yana ta lallashin matar shi in ustazu yana ta jawo ayoyi yana ta buga mata misalai duk yana wahalar da kanshi ne don ba za ta fahimta ba kuma ya ɗaure mata gindin ma kenan kama ashe wani laifi ne ba ba wani abu kawai shi kenan ko an fahimta jama'a to ya kamata ku rinka bambancewa a babin ibada allah